wanda cikin iyawar shi da ikon shi ya ba mu damar haduwa a wannan ainihin makaranta ta mu darul hadithi salafiya da ke Zariya a najeriya a yanzu da muke magana safiya ce ta ranar lahadi wadda ta daidai da ranar sha biyu ga watan rabi'i nisani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da 28 ga watan march shekara ta 2010 'yan uwa masu ainihin wato kallonmu da mu kai tsaye da waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofi na yada bayanai na zamani muna masu cike da farin ciki da gabatar da babban malami a sheikh sa'id aliyu mai kwano daga ainihin garin gusau ta jihar zamfara a nan najeriya a ƙashin gaskiya saboda allah akwai 'yar muƙaddima wadda ya kamata in gabatar da ita dangane da sirrin wannan gayyata da kuma sirrin ainihin wato gayyatar shi malam sa'idu mai kwano wato gaskiya a tsarin da muka tsara a darul hadisi wanda dama tsawon shekaru da muka kafa ta yau shekara ashirin cif shine in allah ya taimake mu mun kai ga gina wannan makaranta mai albarka za mu ainihin wato rinka gayyatar malamai lokaci zuwa lokaci da masana da ƙwararru a wasu fagage na addinin musulunci da kuma rayuwa da sana'a domin gabatar mana da ainihin wato wa'azozi da jawabai da kuma tattaunawa wadda za ta taimake mu wajen gabatar da tambayoyi waɗanda waɗannan ainihin tattaunawa da tambayoyi za su buɗe mana ƙofa ta ainihin wato fahimta da zumunci da kuma ainihin wato ƙara gogewa a cikin harka ta da'awa da ilimi allah cikin iyawar har yanzu ba mu kai ga gina darul hadith a matsayin ainihin wato gini irin yadda aka saba ba amma mu a wurinmu abinda bahaushe ke cewa guntun gatarinka ya fi sarika bani babu shakka mu ba guntun gatari muke da shi ba muna da cikakken gatari ne a lokutan baya masallatai ne muke karatuttuka waɗanda masallatan nan na aro ne masallatan nan suna da kunci ba su da yalwata wasu abubuwa da muke so mu iya gudanarwa na kafa na'urorinmu na eh, aikin da'awa duk ba za mu iya yi ba saboda masallaci ne wanda kowa yana da 'yanci ya shigo zai zama babu tsaro kuma babu ainihin wato samar da tsari da muke bukata yayin da allah maɗaukakin sarki ya sa muka tare a wannan wuri wanda za mu iya kiran shi da harshen 'yan jarida wuri na dindindin na darul hadisi domin wannan wuri mallakar mu ne to za mu iya cewa wannan ta buɗe mana wata dama ta mu ainihin fara tabbatar da wancan tsari namu na gayyatar malamai domin gabatar mana da wa'azozi da kuma laccoci da gayyatar masana a fannoni mabambanta na addini da rayuwa domin su gabatar mana da jawabai da kuma al'amuran da za mu karu insha Allahu ta'ala abin da ya shafi gayyato a sheikh sa'idu aliyu mai kwano daga garin gusau kuwa wato gaskiya saboda allah ina mai faɗin wata kalma da ainihin muka same ta ko mu gaje ta daga bakunan malamanmu musamman laraba da suke cewa la Zaki, alallahi ahada wallahi malam sa'idu yana ɗaya daga cikin in ba a iya sani na a ƙasan nan yana daga wanda zan ce za a gabatar a bisa fahimta da tsarkin zuciya akan wannan da'awa ta salafiya a tsakani da allah ina mai faɗin wannan kalima ta gaskiya da insafi a ƙoƙon zuciyata a duk faɗin wannan ƙasa mu najeriya babu wani wanda zuciyata ta gamsu da shi akan masaniya don nan manhaji a salafi da kuma amincewa da ikhlasin shi da yi don Allah a cikin wannan fage don haka na ce shi ne mutumin farko da za mu fara gayyatowa a cikin wannan tsari a tsawon shekaru ashirin din nan ba mu taɓa gayyata wani malami ko wani masani ko kwaya ɗaya a ainihin wato wannan tsari namu don ya gabata mana da wannan lacca ba sai abubuwan da ba a rasawa na awarid in wani abu ya taso amma a bisa tsarin yadda muka tsara yadda za a ci gaba yanzu muna fatan abin ya kasance mana fati hatu khairin da muka fara da wannan malami malam mu ne maka maraba kuma mu maka fatan alkhairi kuma muna kara maka addu'a akan Allah maɗaukakin sarki ya kara maka ikhlasi ya tsare imaninka da namu kuma ya bar wannan zumunci namu a bisa wannan tafiya dangane da kwaikwayo da biyayya ta annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma tunani da aiki na ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallama a nan sai mu ga dacewar wato an ce goma da goma sai ɗan gata sannan rawar giwa aka ce kiɗan sai toro ganin dacewar irin wannan makaranta da irin wannan malami da zai fara gabata mana da wannan lacca sai na ga babu abin da ya dace da mu ba shi dama yi mana nasiha a bisa yanin yadda muke ɗalibai ne na ilimi 'yan kasuwa ne likitoci ne masana ne game da harkokin kasuwanci masana ne game da harkokin rayuwa wasu ɗalibai ne 'yan boko zalla wasu ɗalibai ne 'yan arabiya zalla wasu ɗalibai ne 'yan boko 'yan arabiya wasu matan aure ne suna karatuttuka a makarantu na sakandare wasu suna jami'o'i wasu suna ainihin makarantun koyar da ilimi da sauransu da muka haskaka wa malam a bisa hasken wannan sai muka nemi shawarar menene ya kamata a yi wa nau'in tattaruwar waɗannan mutane wa'azi a kai wanda zai zaburar ya ainihin wato yunƙurar da su zuwa ga ayyukan alkhairi sannan kuma abin da muke fata shine samar da lacca wadda za ta zama gini na tunani da tarbiyya a wajen aiki Ku gaskiya saboda allah sai muka ga a bisa wannan tsarin malam ya kamata ainihin ya fitan mana da ainihin wato kan darasi ko kuma ya fitan mana da take na wannan ainihin wa'azi shine ga dacewa mu bar wa malam da muka bar mishi ya haskaka akan cewa babu shakka yana ganin ya yaba da wannan ainihin bayanai Karshe dai bayan 'yar tattaunawa takaitacciya muka ainihin zartar da shawara cewa za a yi wannan nasiha ko wa'azi dangane da abin da ya shafi wato tafarkin malamai magabata dangane da ilimi da kuma aiki da shi yaya magabata suke game da neman ilimi yaya magabata suke dangane da abin da ya shafi aiki da ilimi waɗannan su ne ainihin abubuwan da muke fata malam zai mana gini a kai gini wanda muke fatan ya zama tatacce don a zo a tarbiyyanci mutane a kan tataccen ginin ai wato tataccen ainihin wato wa'azin da za a yi sannan allah ya kai mu da daddare insha allahu ta'ala yau a can markazu salafiya kuma za a gabatar da wani wa'azi wanda yana da alaka da wannan cewa salafiya ita ce mafuta idan aka ce salafiya ana nufin bin tafarkin salaf shine mafita game da addini game da siyasa game da rayuwa game da tattali game da zikiri game da kasuwanci game da komai to salafiya ita ce mafuta kawai wannan wa'azin da wancan abinda muke fata zai fita akan dvd guda daya. sai dai kasusuwa ne in aka zo za a ainihin raba su ya zama waɗannan kasusuwa za a yi musu takensu na daban waɗancan kuma za a yi musu na daban amma gaba ɗayan wa'azozin muna fatan za su fita akan dvd guda ɗaya ne insha Allahu ta'ala kamar yadda muke fatar kuma insha Allah in sun tashi fita a cikin eh, technology na mp3 shi ma za su fita ainihin akan cd ne falle kwaya ɗaya da waɗannan laccocin da waɗancan laccocin insha Allah kuma waɗannan jeren gyallaccoci za a iya samun su a nan a darul hadith za a iya samun su can kuma a zamfara a can gusau a makarantar malam sa'idu da sauran wuraren da ainihin aka san cewa ana samun kasusuwa da kuma sauran ainihin wa'azozi waɗanda ake gudanarwa a wannan ƙasa a bisa manhaji na asalafu salih ba tare da na tsawaita muƙaddiman nan ta ba mu ne maka ba muke cewa kuma falle ta shehu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 yana da taken manhajin da'awar salafiyya manhajin da'awar salafiyya wato tafarkin da'awar salafiyya ilman wa amalan ta fuskar ilimi da kuma aiki na kasa magana kan wannan gaba akan abubuwa guda goma abu na farko al-muqaddima wadda za ta shafi waje shaba baina da'watin rusul wa baina ad ila manhajar salaf akwai kama kware da gaske tsakanin halin da da'awar annabawa ta kasance ta kuma samu mutane a kan shi ta kuma tsamar da su daga cikin abin da suke ciki na bata da jahilci zuwa shiriya da ilimi da kuma yanzu abin da da'awar salafiya take so ta hakaka ta tabbatar tsamar da mutane a cikin bata da jahilci zuwa shiriya da ilimi za mu buga misalai a cikin wannan matashiya da zai nuna wannan kama tsakanin da'awar manzanni da kuma da'awar da du'atu salafiyyi suke yi a wannan zamani abu na biyu ma'anar salaf a harshen larabci abu na uku ma'anar salaf a harshen shari'a abu na hudu a salafiyya abu na biyar wajabcin bin tafarkin salafus salih abu na shidda shine magana akan aqidatu salafiyya wanda wannan gaba tana da matukar muhimmanci abu na bakwai sai manhaju addawa fi taghyir tasfiyatan wa tarbiyatan abu na takwas shine atharu da'wati salafiyya fil alamil muhasir tasirin da'awar salafiya a wannan zamani abu na tara a wa'iƙu da'awar salafiyya abubuwan da suke kawa da'awar salafiyya cikas suke taka mata burki lokaci bayan lokaci abu na goma kuma zai kasance muhimman wasiyoyi ga 'yan uwa ɗalibai ire-irenmu domin karfafa mu akan wannan tafarki da ɗorewa a kansa matashiya allah maɗaukin sarki ya halicci mutane gaba ɗai akan tauhidi kamar yadda ya tabbata a cikin hadithin da buhari ya ruwaito hadithin kudusi manzo allah sallallahu alaihi ya ce allah ya ce khalaqtu ibadi hunafa فجاءتهم shayatin fajtalathum an dinihim na halicci bayina hunafa muwahidin kan tauhidi sai shaidanu suka zo suka jaye su daga tauhidi zuwa ga shirka kuma ga hadithin can mashhuri sananne wanda manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yahwidanihi aw yunassirani majisa ne manzo Allah sallallahu alaihi duk wani abun haihuwa za a haife sa ne akan alfitra alhafiz ibn hajar rahimahullah ya bibi hanyoyin wannan hadisi har ya kai ga hanya da ta zo da alfitra da ma'ana addini cewa dukkan abun haihuwa ana sa akan addini mahaifansa ne za su mai da shi ba yahude ko ba nasare ko ba mazushe a wata ruwaya ingantatta auyu yusharri ne ko su mai da shi mushriki wanda ke bautar wani wanda ba Allah ba to asalin halittar mutane ya kasance ne akan tauhidi kuma haka bin ya dore har tsawon karni goma ba a bautar kowa a bayan ƙasa sai Allah maɗaukakin sarki bayan karni goma sannan shirka ta faru ta haddatu a cikin mutane amma karnukan nan goma mutane gaba ɗai sun kasance akan tauhidi suna bautar Allah shi kaɗai ba shirka ba hada Allah da wani sai lokacin da waddu da suwaha da ya gusa da ya ruka da nasara wayanda bayan Allah ne managarta cikin 'ya'yan annabi adam da suka mutu sai shi ya nuna wa mutane bai kamata a manta da su ba ya kamata a je wajen kaburburan su a zauna aka ɗauki wannan a matsayin matakin farko a kwana a tashi shi ma ya nuna mutane kamata ya yi mutum mutuminsu ana nan ana nan wayanda suka yi hakan suka mutu 'ya'yansu da jikokinsu suka taso sai shi ɗaya nuna ma 'ya'yansu da jikokinsu uwayenku sun yi mutum mutumin wa'annan abubuwa ne wa'annan mutane ne domin da su ne ake samun ruwan sama wato da su ne ake samun ruwan sama suke warkarwa suke biyan bukata suke kaza suke kaza mutane suka amince suka fara bautar waddu da suwa da ya rusa da ruka da nasara sai ya zama a tarihin halittar dan adam wannan shine farkon aukuwar shirka a bayan kasa ba a taɓa sanin shirka ba a doron kasa tsawon karni goma kamar da abu abbas ya faɗa kuma bukhari ya fito da wannan hadisi to bayan aukuwar shirka sai allah maɗaukin sarki ya aiko manzanni da annabawa su zo su yi kira su dawo da mutane zuwa ga addinin safi addinin musaffa su dawo da mutane zuwa ga addini na asali addinin farko addini tatacce Annabawa suka ta ɗauki ba daɗi suka yi ta fama Allah ya aiko annabi Nuhu da annaban da suka biyo bayan shi kowannensu yana ta kokarin ganin cewa ya dawo da mutane zuwa ga addinin farko addini tatacce addini na asali addinin da Allah ya halicci mutane a kan shi Allah ce laqad arsana nuhan ila qaumi فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى a أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره Allah ya dinga aiko manzanni ɗaya bayan ɗaya suna kiran mutane zuwa ga al'amurul awwal a dawo ma addinin na farko addinin kaɗe ta Allah da bauta har Allah ya tabbatar da duk wani ma annabi wani manzo da ya turo ya aiko aikinsu kenan gaba ɗayansu su وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت to duk annabawan nan gaba ɗai aikin su kenan kiran mutane zuwa ga addinin farko addinin da kalici mutane a kan shi wanda annabi adam da 'ya'yansa suka rayu tsawon karni goma a kan shi to a dawo wannan addini sabon addini na shirka da Allah a watsar da shi to wannan shine aikin da annabawa suka ta yi har Allah maɗaukakin sarki ya rufe aike da annabinmu manzanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ya zo ta fama yana kira zuwa ga dawo da mutane akan addinin farko domin bayan bautar gumaka da ta auku a cikin al'ummar annabi nuhu sai kuma bautar taurari ta dawo a cikin al'ummar annabi ibrahim aka sake maimaita dawowa akan bautar gumaka har annabi salasala ya tarar da mutane suna bautar gumaka a garin makka ya ta fama yana kiran zuwa ga allah har allah yake bamu labarin halin su innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbir sun kasance in ana kiran zuwa ga la ilaha illallah suna girman kai har suna cewa a ji alal alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un uja zai mai da abun bauta abun bauta daya wanda abun mamaki annabi da ya ta fama tsawon shekara goma a makka yana kira zuwa ga tauhidi da manufar ya dawo da mutane zuwa ga addinin farko addinin da Allah halicci mutane a kai ya dawo da shi ya dawo da su zuwa gare shi haka al'amari ya kasance cikin shekara ashirin da biyar ko ashirin da uku annabi sallallahu ya kawo canji dama ya samu mutane cikin duhu cikin jahilci cikin zalunci cikin danniya cikin bata dan lokaci kaɗan cikin 'yan wa'annan shekaru sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo da al'umma zuwa ga addinin farko addinin da allah ya halicci mutane a kan shi al'amura suka kankama suka inganta sahabbai suka bashi ɗauki suka bashi taimako suka yi irin aikin da ya yi ya kuma sa su aikin da ya yi suka ci gaba da yi ya aiki abu musa lashari zuwa kasar yaman ya aiki ali bin abi talib zuwa kasar yaman ya kuma aiki mu'adh bin jabal zuwa kasar yaman ya aiki ɗaiɗaikun sahabbai zuwa wurare daban-daban yana jaddada musu cewa su kira su zuwa ga bautar allah shi kadai cikin shekara Ashirin da uku addini ya dawo daidai mutane suka dawo suka yi biyayya suka yi da'a suka kaɗe ta Allah da bauta to irin wannan aiki da annabawa da manzanni suka yi har zuwa ƙarshen har zuwa annabin ƙarshe to a wannan zamani al'umma sai ta canza sai aka koma ruwa dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar za mu zo mu ji a cikin hadisai masu dama cewa za a rabu gida-gida mutane za su dare sannan ya ba da labarin cewa duk abin da al'ummomin da suka gabata suka yi wannan al'umma sai ta yi shi bautar da aka yi wa gumaka shirkar da aka yi kafircin da aka yi hada allah da aka yi da wani a wancan lokaci a al'ummomin da suka gabata to cikin wannan al'umma ma sai an samu irin wannan to wucewar annabi ke da wahala ke da wuya 'yan shekaru kaɗan sai aka fara samun canji dama annabi ya ce a cikin hadithin irbat ibn sariya radiyallahu an hadithin mashhuri sananne wanda kowa ya sani wanda ya ce wa'adana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mau'izatan baliha manzo Allah ya mana wa'azi wanda ya kai matuka cikin bayani wanda wa'azin ya sa muka firgita muka tsorata har muka zubar da hawaye muka ce ka anna mu'izatu muwaddi' kamar wa'azin mai ban kwana fa ausina yi mana wasiya sai annabi sallallahu alaihi masu wasiya da abin da zai gyara masu lahira yi masu wasiya da abin da zai gyara masu duniya sai ya ce masu usikum bi taqwallah ina maku wasiya da jin tsoron Allah wannan abin da zai gyara duniya ne da lahira mataki na farko kenan sannan ya ce wasam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaikum abd sannan kuma da ji da biyayya ga shugaba ko da bawa ne wanda wannan shi zai gyara zaman duniya da matukar ga biyayya ga shugabanni talakawa suna ji suna biyayya ga shugabanni to komai zai kankama zaman lafiya zai samu arziki zai inganta sannan duk abin da rayuwa take duk abin da ake samu rayuwa abin da za a samu duk abin da ake rayuwa ake more rayuwa da shi in aka yi aka yi aka zama akwai shugabanci kuma akwai da'a ga shugabanni to a cikin hadisin sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira lallai wanda ya rayu a cikin kuje ga sabani mai yawa to sabani mai yawa ko sai fara aukuwa tun dai daga aiko annabi sallallahu alaihi wasallam har shekara talatin da biyar ba a san hada Allah da wani ba mutane suna kan addini annabi sallallahu alaihi wasallam ba a san sababbin abubuwa a cikin addini ba ba a san bidiyoyi a cikin addini ba har tsawon shekara talatin da biyar bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana kan addinin nan al-musaff ana kan al-islamu safi mutane suna kan koyarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai shekara ta talatin da shidda zuwa shekara ta ɗari daidai to nan wurin a nan ne aka fara samun canjin da manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa cewa fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira to a nan ne aka fara samun canji daga shekara 36 zuwa shekara ta 100 sai aka fara samun sababbin abubuwa bakin abubuwa a cikin addini bakon abu na farko a cikin addini shine bid'a khawarij sannan bidi'ar shi'a sannan bidi'ar kadariya sannan bidi'ar murji'a to haka suka dinga kunno kai baya wasu wani bayan wani aka fara samun abin da manzala ɗin ce ya faɗa fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira to daga shekara ta talatin da shida zuwa shekara ta ɗari sai ga wa'annan bidiyo suka ta kunno kai daga shekara ta ɗari da ɗaya zuwa shekara ta 177 nan kuma sai aka samu ashkhas aka samu wasu ɗaiɗaikun mutane suka ta bayyana suka ta zuwa da sababbin abubuwa baki daga kuma shekara ta ɗari da takwas zuwa shekara ta ɗari uku to a nan ne wa'ancan bidiyo inda muka ambata a baya bidiyar khawarij da shi'a da kadariya da murji'a da jabriya su kuma a tsakankanin shekara ta 178 zuwa ta 300 daidai suka ta suka ta bunƙasa suka yawaita aka fara samun mabiya cibiyar bidi'a ta yanke cibi a wannan tsakani ko bidi'a ta yanke cibinta a wannan tsakani daga shekara ta 178 zuwa shekara 300 daidai incin suka yawaita suka bunƙasa suka kankama a ko'ina to wannan ya safa tun zamanin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam suka fara yin aikin can da na faɗi a baya cewa sahabai sun yi Sabon annabi cewa annabawa sun yi na gaya maku kuma ku manta ba cewa Allah ya halicci mutane kan tauhidi kuma sun ɗore akan tauhidin har tsawon karni goma ba shirka ba hada Allah da wani to bayan karni goma sai aka fara samun shirka sanadiyar samun shirka sai Allah maɗaukin sarki ya aiko da annabawa da manzanni domin su kira mutane zuwa ga addinin farko zuwa ga tataccen addinin nan da Allah halicci mutane akan shi to yanzu annaba sun ƙare da annabin ƙarshe annabin ƙarshe shi ma ya kawo canji ya shimfiɗa mutane akan tauhidi ya tabbatar da su akan sunna an samu canji mutane sun zo sun baddala sun gayyara an samu bidiyo inda annabi sallallahu alaihi ce za a samu ga khawarij sun bayyana ga shi'a ga kadariya ga murji'a ga jabriya ga ɗaiɗaikun malamai daban-daban da suka ta bayyana da sababbin abubuwa baƙi a cikin addini to wannan fa yasa sahabbai fa suka fara ƙoƙarin ganin cewa an dawo da mutane alal amril awwal yadda annabawa da manzanni suka dawo da mutane alal amril awwal suka dawo da su akan tauhidi to yanzu kuma tun da annabin karshe ya zo ya shimfiɗa mutane akan tauhidi ya ɗora su akan sunna kuma yanzu an samu canji irin wancan canjin da aka samu kafin aiko annabawa yanzu kuma ga canji ya samu bidiyoyi sun kunno kai an baddala an gayyara addinin da annabi ya taho da shi to sai sabai suka fara fama ba suka tashi suna kiran mutane zuwa ga al'amurul awwal addinin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho da shi ya tsayu a kan shi ya yi kira a cikin shi har tsawon shekaru 23 to mutane ku dawo a kan shi shi ne daidai shi ne tafarki madaidaici ita ce hanya shararra ita ce shiriya miƙaƙƙa don haka ku bar abin da kuka fara a cikin addini ku bar abubuwan da kuka kaga a cikin addini ku dawo ma addinin farko sabai suka fara fama duk wanda ya karanta rayuwa abdullahi bin umar sai san cewa yana ɗaya daga cikin suka fara yaƙar sababbin abubuwa domin abdullahi bin umar ya fara jin ko shi ne mutumin farko cikin sahabbai da ya ji labarin kadariya sun bayyana nan take ya aika musu da sako yana maka a lokacin su kuma suna iraki amma ya aika masa da sako cewa a gaya masu ni abdullahi bin umar ba ni ba su suma ba su ba ni ya ce na ji babana ya ce manzan allah ya ce sai ya kawo hadithin jibril hadithin na mashhuri sananne wanda jibril ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam akan musulunci annabi ya ga masa musulunci ya tambaye shi akan imani annabi ya ga masa imani ya tambaye shi akan ihsani ya ga masa ihsani ya tambaye shi kuma akan alamomin tashi alkiyama ya gaya masa to cikin imani akwai iman da kaddara su kuma kadariya sun kore kaddara abdullahi bin umar ya ce to ni ba ni ba ku sai kun dawo ma al'amurul awwal addinin na farko da manzo Allah ya ban mu akan shi sai kun dawo mashi sannan mu shirya da ku haka Ali bin Abi Talib ya yi fama da bangarora guda biyu na yan bid'a bangare na farko yan shi'a masu ƙarya son shi da kaunar shi da jibinta shi bangare na biyu khawarij ya yaƙi khawarij har abin da ya faru a waƙa'atu jamal da waƙa'atu a sufin ya faru abubuwan suka faru da suka faru a wannan lokaci duk sun faru ne domin ƙoƙarin dawo da mutane alal amr al cewa khawarij lalle su dawo ga addinin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ba al'umma kai. haka abu labin abbas shi alibi bin abi ya amfani da karfi ya amfani da makami ya tunkari khawarij domin al'amarin ya kai masu haka shi kuma abu labin abbas radiyallahu an habrul umma shi kuma sai ya kokarin ƙalubalanta su da ilimi ya je ya zauna da su ya ƙalubalance su ya ce masu abin da kuka zo din da shi din sabo ne baƙo ne bidi'a ce a cikin addini kun wa abinda manzo Allah sallallahu ya zo da shi ya ba su dalilai na alkur'ani da sunna nan ta cikin dan lokaci kaɗan sai ga mutum dubu goma sun dawo tare da shi sun yadda sun amince su dawo ma al'amurul awwal al'amarin nan na farko da annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma akan shi to haka abdullahi bin mas'ud da hudhaybah bin liman suka ta fama da yan bid'a a iraki domin sun bar madina bayan rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun koma sun koma Iraki kuma Iraki dama ita ce cibiyar yan bid'a domin cikin taimakon Allah da rahamarsa da jinkansa da kariyarsa ga addinin da annabi ya zo da shi da kariyarsa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bid'a gaba daya babu bid'a makkiya ba bid'a madaniya duk bid'o'i baki ne daga bid'a basariya sai kufiya sai shamiya amma da ka bidiya makiya ko madaniya babu wannan taimako ne na ubangiji don haka abdullahi bin mas'ud da hudhaybah batun al leman Allah ya kara masu yadda da suka je ƙasar iraki sai suka dinga fama da yan bidiya. abdullahi bin mas'ud tana yana zaune gida kawai sai ake masa ga wasu can a masallaci liman ya tara su yana ce masu sabbihu kaza kabbiru kaza hallilu kaza liman kawai ya gama sallah yana ce mutane ku yi tasbihi ku yi kabbara so ɗari eh ya zama mukaddame yana da ɗari ka ku yi hailala so ɗari ku yi kaza so ɗari abdullahi bin masud ya taso a guje yana jin mayafinsa a kasa ya zo ya ce wallahi kuɗin nan kuna nuna kumfi annabi muhammadu da sahabbansa da abin da kuke yi annabi muhammadu da sahabbansa ba su yi ba suka ce wallahi ya abu abdurrahman ma ardina illa alkhair wallahi ba manufin nufin komai sai alkhairi ce kan min muridin lilkhairi lam yusibhu ya ce ba duk mai nufin alkhairi zai iya samun shi ba kyakkyawan niyya ba ta gyara bidi'a. shi ne ma'anar wannan magana don kuna da kyakkyawar niyya kuna da niyyar bautar Allah da son ibada wannan ba zai gyara muku bidi'ar ku ba da ita bid'a domin shi addini dole sai an samu abubuwa guda biyu a cikinsu zai inganta abu na farko ikhlasi abu na biyu mutaba'a idan aka samu ikhlasi ba mutaba'a aiki bai yi ba shi yasa Allah ce li yabluwakum ayyukum ahsanu amala wani ɗaya daga cikin tabi'ai ce ai akhlasuhu asabu to haka dai sahabbai suka ta fama su dawo da mutane alal amril awwal bayan su ma tabi'i tabi'ai tabi'i tabi'in haka suka ta fama musamman imam malik a madina shi ma ta fama da masu kokarin su kawo bidi'a yana ta kokarin ganin cewa dai a dai tsaya alal amrul awwal addinin annabi ban mu akan shi to mu tsaya akan shi mu tsaya akan shi wata rana wani ya zo je imam malik ya ce ya imam ina son ɗauki harama a cikin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam harama aikin hajji ko umra sai imam malik ya ce masa la ko kusa je kai harama inda manzan Allah ya yi min dhul hulaifa ka je dhul hulaifa ka dauki harama yace shi dai na shawar ya ɗauki harama cikin masallacin manzon Allah malik yace masa ina je maka tsoron fitina fa yace wa ayu fitnatin fi hada wace fitina kuma yace baka ji Allah ya ce fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim baka ji Allah ya faɗa haka ba haka je ka ɗauki harama inda manza Allah ya ɗauka wata rana kuma imam malik ya ji wani ladan kafin sallah sai dinga ce wa mutane hassala hassala hassala wato lokacin sallah ya kusa lokacin sallah ya kusa shirya kamar da yan bidiya musu a wannan lokaci a lokacin ramadan cikin watan azumi zai kaji ji wani faɗar cewa wai saura minti bakwai saura minti kaza sai ma maliki cike kira shi ce kai zo la tuhdith fi baladina hadha ma lam yakun fihi ya ce ko kusa kai in sake ji kada ka zo da wani bakon abu a garinmu wanda ba mu sani ba tsaya kan sunna shi ne bari a kwana a tashi sai kuma sai ya yin wani abu shine bin kofar gidajen mutane na buga masa kofa kafin alfiji ya fito sai na bin gida-gida yana buga kofa imam malik da ya ji shi ya kara kiran shi ya ce alam a kullaka la tuhdith fi waladina hadha ma lam yakun fi ban gaya maka ba kada ka zo da sabon abu a cikin a garinmu wanda ba san shi ba sai ce inna ma arattu an yi arifan nasa tulu alfajir ya ce ina nufin mutane su gano ce alfijir da ke ne shi yasa ya ce a'a kada ya tsaya akan al'amuran awwal lokaci ya tafi a kwana a tashi kuma sai ya fara gyaran murya wajen kiran sallah kafin ya kira sallah sai ya fara <coughs> sannan ya kira sallah imam malik sake kiran sai ce masa alham a kullaka. la tuhdith fi balidina hadha ma lam yakun fi to haka malamai sahabbai tabi'ai tabi tabi suke ta fama wata rana wata mata ta zo wajen aisha ta ce na yi alwashi na yi bakancan cewa idan allah ya saukar da wancan lafiya sai na yanka mata sa ɗan da aka haifa zan yanka masa sa sai aisha radiyallahu anha na mata la ko kusa as-sunnatu sha tace abinda as-sunna shine a yanka tunkiya ko rago ita ma aisha tana neman ta mai da ita alal amrul awwal kun ga munan a kasashen hausa mun saba aka haifa mutum dan farin ya yanka rago da sa to ma sai mu ce maku a koma mu amrul awwal raguna biyu ga ɗa namiji ragu ɗaya ga ya mace haka manzo Allah ya karantar wani shi ma ya zo ya yi atushawa wajen abdullahi bin umar jiya an sai ce alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah yana ƙara shawa sai abu bin umar ya ce a ah, ni ma zan iya faɗar abin da ka faɗa alhamdulillah wa salatu wa ala rasulillah ni ma zan iya faɗa amma dai ina so ka sani ma haka za a lamana rasulullah ba haka manzo Allah ya koya mana ba kaga shi mai na so mai da shi alal amr al-awwal al'amr ne da annabi ya zo da shi a tsaya kan shi kada a yi ƙari wata rana shi ma Abdullahi bin Umar har yanzu ya ga wani mutum na sallah kafin sallah asuba ya raka abi ya sallame ya raka abi ya sallame ya raka abi ya filoli da yawa kafin sallar asuba sai ya kira shi Allah gata malam lafiya me kake haka sai ya fusata sai ce masa ayu azibun Allah bis sala kana tsammanin Allah zai mun azaba da nayi sallah menene kuma sallah ce sai Abdullah ibn Abbas ya ce masa la يعذب لا ابن بن عمر يتمس لا يعذبك الله بالصلاة ولكن يعذبك على مخالفة السنة Allah ba zai maka azaba ba akan kayi sallah amma zai maka azaba dan ka saba wa sunnar manzon Allah to wannan shine wajihu shaba baina da'watin rusul ila tauhid wa baina da'watin salafiyyin ila ruju'in nas ila amril awwal wannan shine wajhatu abin nan wajihu shaba annabawa sun zo da manzanni domin su dawo da mutane zuwa ga al'amarin farko shine tauhidi wanda Allah ya halice su akan shi da'awar salafiya kuma aikinta shine dawo da mutane zuwa ga al'amarin farko da annabi ya ban mutane a kan shi a dawo da mutane da suka fanɗare suka ware suka bar abin da manzo Allah ya taho da shi to a dawo da su zuwa gare shi to wannan shine kamar da da'awar annaba da manzanni take da shi da kuma da'awar salafiyya annaba da manzanni sun dawo da mutane zuwa ga asalin abin da Allah ya halice su du'atu salafiyin su kuma suna so su dawo da mutane zuwa ga al'amarin da manzo Allah ya basu akai dai manzo Allah sallallahu ya faɗa a cikin hadithi mutawatir cewa za a kasu gida gida za a dare kamar yadda yahuda suka kasu gida a gida saba'in da ɗaya nasara suka kasu gida saba'in da biyu ya ce kuma za ta kasu za ta dare gida gida saba'in da ya ce gida saba'in biyu duk yan wuta ne guda ce 'yan aljanna aka ce su wane ne ya lalla. a ruwaya ingantatta manzo Allah sallallahu ya ce ma ana alaihi yawma wa ashabi abinda nake kai yau ni da Shi ne kuma ma'abutan shi su ne suke kan daidai su ne kuma samun tsira to da'awar salafi abin take nufi kenan a dawo da mutane zuwa ga al'amarin farko addinin nan ba zaɓi sonka ba ne addinin nan namu ba jakar magori ba ne addinin nan namu yi ne na yi bari na bari kuma za ka yi yadda aka ce ka yi ba yadda kake so ko yadda kake ka fahimta ko yadda ka zaɓa ba za ka yi ne yadda allah da manzan allah da sabon manzan allah suka yi ta wannan shine salafiyya to wannan zai ba ku haske game da duk abin da za mu zo mu ambata nan gaba kaɗan in Allah yadda cewa da'awar salafiyya manufarta dawo da mutane zuwa ga al'amarin farko bayan shi'a ta bayyana hawari sun bayyana kadariya sun bayyana jabriya sun bayyana murji'a sun bayyana sufaye sun kunno kai da sauran abubuwa na bidoi daban-daban da suka shigo addini wa'anda wa'anda ba su ciki to a bar su gaba ɗai a dawo da mutane zuwa ga asalin addinin da annabi ya ban mu a kai to wannan shi ake kira da'awar salafiyya kuma wannan shi zai nuna maka kamar da da'awar ta yi da da'awar da annabawa suka yi domin annabawa an turo su domin su dawo da mutane zuwa ga al'amarin farko shine tauhidi da'awar salafiya kuma tana kira ne zuwa ga dawo da mutane zuwa ga al'amarin farko da annabi ya bata su akai da ba abu ne jagola addini ya bata shi ya jagulgula shi sai bakin abubuwa sababbi bidiyo'i su suka jagola addini to barin su ci gaba su dore to addinin fa zai lalace ne zai tabarbare domin bidiya tana jagola addini tana bata shi tana raunana shi tana warware shi tana kuma binne shi da aka wata rana Abdullahi bin Mas'ud ya dauko tsakuwa fara ya dora a tafin hannunsa Ya ce kuna ganin tsakuwan nan suka ce eh mun gani sai ya ebo rairai sai ya dinga zurawa yana zubawa kadan kadan akan tsakuwar a hankali a hankali a hankali har aka daina ganin tsakuwar rairan ko ƙasa ta rufe tsakuwar sai ce kun ga wannan suka ce mun gani ya ce to haka bida take ma addini haka bida take ma addini za ga abin addinin fari ne tas game da manzala ce taraktukum alal bayda layliha kan hariha la yazigu anha illa halik annabi ya mu kan haske to wannan hasken yan bida suna bice shi lokaci bayan lokaci har a waye gari ba a ganin shi wata rana kuma Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu an yace masa habbai abokan shi kun samu da ke bata addini kun sai da ke bata addini suka ce eh kwarai mun sani suka ce yadda zanen tufafi yake gogewa a hankali ya ce suka ce haka ake bata addini in kana da riga musamman mai kala mai kuma zane a kwana a tashi za ga kala tana ragewa a hankali a hankali har a gari a gaba a ganinta to haka bidi a take wa addini a hankali a hankali har a waye gari ba a ganin addinin sai ya zama aƙidar mutane kan bidi'a ibada su kan bidi'a sulukin su kan bidi'a manhajin su kan bidi'a tarbiyyantar su tarbiyyar su kan bidi'a komai na ya koma bidi'a dan haka wata rana Hudhaifatu ibn Liman a Abu Dharr Ghifari radiyallahu an da ya ga mutane sun canza sun gayyara sun baddala sai ya fashe da kuka aka ce lafiya ya ce wallahi ma alimtu fikum ma kuntu a ahaduhu fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam ghaira annakum tusallu yace wallahi ban ganin wani abu da na sani a cikin ku wanda da muke yin shi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam face kawai sallah da kuke yi amma wata ruwaya yace ba wani abu da nake gani na manzan Allah da muke gani ko muka yi tare da manzan Allah zamaninsa wanda yanzu kuɗin da kuke yi sai aka ce masa assala sallah fa ga tana ana yi kace wani abu da ake zamanin annabi da kaga muna yanzu ga sallah nan sai ce as wa qad sallai wa qad sallaitum al hina ta ash-shams sallar al da kuke yi dab da faduwar rana kanar salatu nabi sallallahu alaihi haka hakaza sallar annabi haka take to a haka take baddala addini ta gayyara shi ta rufe shi a wayi gari ba a ganin shi ba a jin ɗuriyarsa ba a ganin haskensa ba a ganin tafiyarsa ba a ganin yaɗuwarsa da kuma kankamarsa masu da'awa ta sunna akan tabarkin magabata suna ƙoƙarin su dawo da mutane kan asalin wannan addini gaba ta biyu ma'anar salaf idan aka ce as-salaf da yi wa lamun fataha to wannan kalma tana nufin alwifada da arrahiluna min al'aba da asibak da kuma asabiku a harshen larabci abinda asalaf bi fatahin lam take nufi kenan magabata wa'anda suka riga wa'anda suka shuɗe wa'anda suka wuce abinda kalma take nufi kenan a larabci kuma irin wannan ma'anar ita ce ta zo a cikin alkur'ani wuri ɗai har wuri takwas wuri na farko Allah subhanahu ta'ala cikin suratul baqara yana cewa faman ja'ahu maw'izatun min rabbihi fantaha falahu ma salaf duk wanda wa'azi ya zo masa daga ubangijinsa akan haramcin riba fantaha sai ya bari ya daina falahu ma salaf to abin da ya shuɗe ya gabata ya wuce falahu yana gare shi haka a cikin sutun nisa Allah ya ce wala tankihu ma nakaha ba'ukum minan nisa illa ma kada salaf kada ku auri abinda uwayenku maza suka aura na mata sai abin da ya riga ya gabata wato abin ya riga ya gabata kafin zuwa musulunci wannan an riga an yafe shi sai kuma har yanzu a cikin sutun nisa Allah ya ce wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf an hana ku hada ya da kauna su zauna zaman aure illa ma qad salaf sai abin da ya riga ya gabata kafin zuwa wannan doka a cikin ma'ida kuma Allah ya ce afallahu amma salaf wa man ada fayantaqimullahu min Allah na magana kan farauta lokacin da ake cikin haramar aikin hajji an hana farauta sai Allah ya ce afallahu amma salaf Allah ya yafi abin da ya shuɗe ya gabata ya wuce haka a cikin amfal Allah ce kullin ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf Allah ce ga makafirai idan suka dina kafirci za a gafarta masu abin da ya gabata a cikin soci Yunus kuma Allah ya ce hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat ai qaddamat wa madat a can gobe kiyama kowace rayuwa za a yi mata hisabi akan abin ta gabatar sannan kuma a cikin suratul haka Allah ya ce kulu washrabu hani'an bima aslaftum ai kaddamtum sannan a cikin suratul zuhruf Allah ya ce faj'alnahum salafan wa mathalan lil to wannan shine ma'anar wannan kalma magabaci wanda ya gabata ya shuɗe ya wuce ko wanda ya riga wani ce ma'anar salaf a larabci amma a shari'a idan ce salaf ana nufin magabata na gari su ne sahabbai da mabiyansu da kyautatawa tabi'ai kenan da tabi'i tabi'i domin a shari'a ba duk wanda ya gabata ake koyi da shi ba sai wanda ya gabata da bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine salaf da aka idan aka ce salaf ta fuskar zamani kowa zai shiga amma ta fuskar addini ɗaiɗaiku ne ke shiga su ne sahabban annabi dukkansu da tabi'ai da dukkansu da tabi tabi da dukkansu wanda suka bi tabarkin sahabbai ta fuskar aƙida da ibada da kuma manhajin kira zuwa ga Allah da wannan ne za mu gano kenan as-salafiyya nisba ce zuwa ga tafarkin wa'yancan sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'i don haka yana nufin addini tatacce wanda wato salafiya tana nufin addini ta tatacce wanda sahabbai suka kasance a kan shi gaba biyar wajabcin bin salaf nan gizo ke saka duk abin da ya gabata matashiya ce ga wannan abin da zai zo wajabcin bin salaf addinin nan wanda annabi sallallahu alaihi taho da shi kitaban wa sunnatan ba a gane shi ba a fahimta shi sai ta hanyar salaf din nan za ka gane qur'ani ka ja aya ka fahimce ta ba komi larabcinka in ko kai ne si ba zamanin zamaninka ba za ka iya fahimtar aya ƙur'ani kai karan kanka ba ko ka fahimci maganar manzan Allah kai karan kanka ba dole sai ka nemi goyon bayan fahimtar wa'yancan magabata suka gabata wanda malam ke kiransu mazan jiya dole sai ka nemi taimakonsu sun gaya maka wannan aya ga manufarta wannan hadithi ga manufarsa sannan kuma ka yi aiki yadda suka yi da wannan aya da wannan hadithi bayan ka ɗauki fahimtar su sannan kuma ka aiwatar da fahimtar daidai da suka aiwatar daidai da suka aikata kai ma ka aikata haka to sannan ka zama kan daidai haka wajibi ne a bi su saboda dalilai kamar haka dalilin farko dai Allah ya alkawalin duk wanda ya saba wa tafarkinsu zai kona shi da wutar jahannama ومن يشاكر الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم Wasu ati masira Allah ya ce duk wanda ya sa'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'da ma tabayyana lahul huda bayan shida ta bayyana gare shi wa yattabi ghaira sabilil mu'mini ibnu kathir rahimahullahu ta'ala ya ce hadhihi sifatun lazimatun lil ula ya ce wannan sifa din lazima ce ga ta farko domin duk mai saban Allah wanda ya saba wa Allah to sabansa bai wuce ɗayan abubuwa biyu ko dai saba wa Allah ta fuskar nassi nassi ya ce a yi ko a bari ya ƙi ko kuma ya saba wa magabata da haka saban da za ka yi wa Allah a cikin addini baya wuce ɗayan biyun nan ko ka saba wa nassi gundarin baki shine ma'anar wa man shakir rasulun min ba'd ma bayyana lahu huda ko ka saba ma fahimtar magabata shine cewar Allah wa yattabi ghayra sabilil mu'mini shi yasa da manzo Allah sallallahu alaihi ya ce alaikum bi sunnati bai tsaya nan ba sai ce wa khulafa khulafa'ir rashidi da ya nuna maka addinin nan ba iya gane shi ba iya fahimta shi sai ta hanyar su dan me domin su abokan manzon Allah ne mataki na farko kenan almajiran shi ne sannan su ke jin yaren shi sun fi kowa fahimtar magana shi sannan su ne abokan shi 'yan garin manzan Allah sannan kuma su ne abokan tafiyarsa abokan zamansa abokan shawararsa duk lokacin da aya ta sauka a cikinsu ta sauka a garinsu ta sauka sannan suna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne kuma na farkon waɗanda za su ji karatun Qur'anin gundarin bakinsa daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fassara kuma in ta magana ce in ta aiki ce su suka gani su suka fara ji sannan duk inda Allah ya ce ya ku masu imani da su yake a matakin farko duk inda ya ce a yi sallah ku yi sallah to su yake fara nufi kafin wani ya shigo duk inda ya ce a bada zakka su ya fara nufi kafin kowa duk inda ya ce a yi aikin hajji da su yake a matakin farko haka duk wani umarni ko wani hani sai da ya fara bi ta kansu suka fara aiwatar da shi sannan wani ya biyo bayansu da kana da wasu mutane irin su da ka shekul islam ibn taymiya ce la kana wala yakunu mithluhum ba a taba kwatankwacin sahabban annabi ba sannan kuma nan gaba za a yi ba inda ka cire annaba da manzanni to babu kamar sabon annabi sallallahu alaihi wasallam to da haka bin su wajibi ne abu na biyu da ke nuna bin su wajibi ne shine sana'ullahi lahum yaban da Allah ya masu Allah ya yabe su wurare da cikin Kur'ani. na farko ya shaidi imani ce masu imani ne na biyu ya ce ya yadda da su na uku ya ce ya tubar tubarsu na hudu ya ce fahimta su daidai take na biyar ya ce sun rabanta. ya ce su masu gaskiya ne ya ce su muminai ne ya ce ya ce ya ce ya faɗi abubuwa da yawa a kansu ka dubi cikin sutul bakara sai da Allah ya ambace su wuri takwas da yabo irin wannan da na ambata a cikin ali imran wuri goma sha shidda a cikin sutun nisa wuri biyar amma idama a wuri biyar a cikin amfal shida a cikin araf wuri biyu a cikin anfal wuri goma sha biyu a cikin tauba wuri ashirin da shida a cikin ra'ad wuri biyar a cikin a cikin nahal wuri biyar a cikin sotul hajj wuri daya a cikin sotul nur wuri shida sannan a cikin sotul luqman wuri daya a cikin suratul ahzab wuri bakwai a cikin suratul jafiya wuri daya a cikin ahqaf wuri biyu a cikin muhammad wuri biyu a cikin fathi wuri takwas a cikin hujurat wuri biyar a cikin hadid wuri daya a cikin mujadala wuri uku a cikin suratul saf wuri biyu a cikin juma'a wuri biyu a cikin munafiqun wuri biyu a cikin taghabun wuri daya a cikin tahrim wuri daya duk wa'annan wurare ne da Allah maɗaukakin sarki ya bisa sahabbai ya jinjina masu ya shaidi imaninsu ya shaidi gaskiyarsu ya ce mutanen kirki ne ya ce ya shaidi abin da ke cin zuciyarsu gaskiya ne imani ne ya faɗi abubuwa da yawa a kansu wanda babu wani mutum da ya samu irin wannan in ba su ba su kaɗai ke da certificate a wajen Allah cewa musulmi ne na gaskiya mumine ne na gaskiya mataimakan manzo Allah ne na gaskiya yan aljanna ne su kaɗai ke da wannan in ban su ba wanda ke da wannan da haka ibnu hazim rahimahullah ya ce da za ka rantse da allah ka ce sabon annabi duk yan aljanna ne ba za ka yi fara ba kwarai don allah ce da kadar radiyallahu anil mu'mini idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara ya ce was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina tabi'u bi ihsan radiyallahu anhum wa radu'an ta ibn ibn ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala yace mutumin da Allah ya ce radiyallahu anhu har abada kuma zai sake hushi da shi ba wanda Allah ya ce ya yarda da shi to har abada Allah ba zai hushi da shi ba abu na biyu kuma har Allah kuma ya san cewa zai dore akan imaninsa zai kuma mutu da imanin zai kuma tashi da imanin dan Allah bai san hakan ba ba zai faɗa ya ce radiyallahu anhu ba daga duk wanda Allah ya yarda da shi shikenan to su fa su suke da wannan matsayi to wannan shine dalili na biyu da zai sa dole ne a bi su dalili na uku da ke sa dole a bi tafarkin su a fahimci addini da suka fahimta shine li khairiyatihim domin kasance sun fi kowa babu kamar su in ka cire annaba da manzanni to suna sama da kowa babu kamar su fi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku yi hattara kada ku zage sahabbaina na rantse da Allah da ɗayan ku zai ciyar da duke da ta yi yawan dutsen uhudu to ba zai kai mudun ɗayan sahabi ba saboda matsayinsu da girmansu to wannan shine dalilin uku da ke sa dole a bi su saboda kuma hadithin imran ibn Husayn wani imam bukhari ya ruwaito wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum a wata ruwaya khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum a wata ruwaya khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum da haka sahabbai babu kamar su sun fi kowa domin su ne almajiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne farko suka fara imani su ne farko suka fara sallah su ne farko da suka fara ba da zakka su ne farko da suka fara yin aikin hajji su ne farko da suka fara yin aure kan tsarin addinin musulunci su ne farko suka yi jihadi duk da ka ji jihadi da ko ali imran da ko abin nan surutun nisa da ko amfal ka ga yadda allah ke bayani yadda suka yi jihadi kurakuran ma da suka faru ce ya yafe masu allah ya kara masu yadda don haka imamun lalaka'i a cikin littafinsa sharhu usul ahli sunna yake cewa fa inna aujaba ma alal mar'i ma'rifatu i'tiqadid din wa ma kallafa Allahu ibada sannan yace wa ma'rifatu kitab Allah al-haqq al-mubin thumma قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار المتقين ثم ma ajma alaihi salafu salihu imamun lalakai a cikin sharhin usulu ahli sunnati wal jama'a yace abin da yake wajaba ga mutum musulmi a mataki na farko shine inganta akida daidai da abin da mai ahli rike faɗa awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imanihi shi imam lalaka iya faɗa wannan yace abu na biyu shine mukallafi ya san littafin Allah abu na uku ya san sunnar manzan Allah abu na hudu ya san tafarkin sahabbai da salafus salih to wannan shine abin da ke wajaba kan kowane irin mutum musulmi haka ma imam abu uthman ismail Asabuni, a cikin littafinsa aqidatu ahlul hadith shi ba abin da ya faɗa kenan yace ahlus sunna wa ya'taqiduna bi anna ويعتقدون بالسلف الصالح أئمة الدين وعلماء المسلمين ويتمسكون بما كانوا به متمسكون yace ba ahlus sunna ko malaman hadisi suna bin tabarkin salaf haka imamul ajurri shi ma abin da ya faɗa kenan cewa yi alamatu man arada Allahu bihi khair suluku hada tariq kitaban kitab Allah wa sunana rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunana ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yace abin da ya wajaba ga mutum musulmi ko kuma alamar mutumin da Allah ke nufinsa da alkhairi shine bin wannan tafarki sai ya fasara tafarkin yace bin littafin Allah da sunnar manzan Allah da sunnonin sahabban manzan Allah da kuma wa'anda suka bi su da kyautatawa haka ma shekul islam ibn taimiyya ya faɗa da sauran malamai daban-daban to wannan ta barki yan uwa tubalin farko a cikin shi shine akida farkin magabata tubalin farko a cikin shi shine akida wadda dama ita ce annaba suka zo don su inganta kuma ita ce manzo Allah sallallahu ya zo don ya inganta to wannan ta farki na aƙida kamar da muka faɗi a can baya khawarij da suka bayyana sun jagwalgwala wannan tafarki na akida da abubuwa daban-daban wanda asalinsu tsaba tunane ne asalinsu tunanin kwakwalwa ne ba nasi ba ne wanda ke da kala Allahu kala rasulu kala sahaba haka shi'a da suka zo su ma suka jagwalgwala addini da tunanan kwakwalwa ba nasi kadariya jabriya murji'a da ɗariƙun sufaye gaba ɗai duk abin da yake cikin addinin tunanin kwakwalwa ne kawai ba nasi da wannan ne suka jagula aƙidar da annabi ya ɗora mutane a kanta wadda kuma salafus salih sahabbai tabi'ai tabi'ai tabi'ina suka ci gaba da kira zuwa gare ta to bayanar wa'annan 'yan bidi'a ke da wuya sai marubuta suka tashi suka fara rubutu don su dawo da mutane alal amril awwal ci aƙidar nan da manzo Allah ya taho da ita da tafarkin addinin shi gaba ɗai to gashi a rubuce ko da mun mutu mu ban mu masu zuwa to wannan tafarki na salaf ya samu mazaje zarumai wanda suka yi tsayin daka suka jajirce suka yi rubuce-rubuce domin wannan tabarki ya tabbata kada a zo a manta da shi daga tun a ƙarshen ƙarni na biyu aka fara rubuce-rubuce a kan aƙidar salaf domin kada a manta da ita kada kuma ta goge domin na manzo Allah sallallahu ya faɗa a cikin wani hadithi Hassan ya ce kayyadul ilma bil kitaba ilimi ku ƙayyade shi da rubutu to gudun kada aƙidan nan da manzo Allah sallallahu alaihi zo da ita ta salwanta da haka zaruman malamai suka tashi suka yi rubuce-rubuce don dai su bar wato mutanen baya su ɗore a kan tafarkin magabata to tun a ƙarni na ƙarshen ƙarni na biyu aka samu malamai suka dinga rubuce-rubuce domin aƙidar salaf aƙida ce mai tushe mai asali daga tushenta har zuwa rassanta tushe shine littafin Allah da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan fahimtar magabata rassa kuma abinda sahabbai da tabi'ai abinda malamai suka zo suka rubuta wanda suke kawo dalilin sa a cikin wancan a cikin wancan tushe tushen shine littafin Allah sunnar manzan Allah fahimta sabon manzan Allah to domin wannan kada ya zo ya bata sai malamai suka ta rubuce rubuce don su fito da abin da ke cikin alkur'ani da hadithi akan fahimtar sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'in domin a kare barnar 'yan bidi'ancin da suka kunno kai suka jagula addini suka jagula shi to tun a karshen karni na biyu aka fara rubuce-rubuce don ba da kariya ga akidar salaf malami na farko da aka fara samu shine ibn waddah almarwazi wanda ya rasu a shekara ta ɗari daya da tamanin da daya sannan yahya ibn yahya al-qattan ya biyo bayan shi wanda ya rasu a shekara ta ɗari daya da da takwas to wannan su ne farkon suka fara rubutu akan tafarkin ahlus sunna domin ya ɗore kada a manta da shi a ƙarni na uku kuwa an samu malamai da dama daga cikinsu akwai ibn abi shaiba wannan mai almusannaf wanda muka sani wanda ya rasu a shekara 225 ya kuma rubuta littafi mai suna a sunna Don galibin malaman suka yi rubutu akan aqidar salaf akan aqidar magabata da a tabbatar da mutane akan al'amarin awwal a dawo da mutane zuwa ga addini na farko da annabi ya bar mutane akan shi to ta bar suka rubuta galibi sun rubuta man suna as-sunna as-sunna as-sunna domin dai a gwada maka sunnar annabi ita ake so a dawo da mutane akan ta bakin abubuwa sababbi bid'oi a kauce masu to a wannan lokaci wanda ya biyo baya sai yahya ibn yahya an saburi wanda ya rasu a shekarar 226 daga shi sai nu'aib bin hamad wanda ya rasu a shekarar 228 shi kuma ya rutu littafinsa a raddu alal jahamiyya sai ishaq bin rahoya wanda ya rasu a shekarar 238 shi ma ya rutu littafinsa mai suna a raddu alal jahamiyya sai imamu ahmad bin hanbal Imam ahli sunna wal jama'a wanda ya rasu a shekara 241 wanda shi kuma ya rubuta littafin sa mai suna radu alal jahmiya sai kuma al bukhari wanda ya rubuta littafin sa kitabu khalqi al ibad da kuma littafin arradu alal jahmiya domin mai da martani ga 'yan bidi'a da kuma dawo da mutane kan al'amarin farko da manzo Allah ya basu akai sai al-athram majin imam ahmad wanda ya rasu a shekarar 261 shi ma rutu littafinsa a sunan sai abu ali hambal bin ahmad wanda ya rasu a shekarar 263 shi ma rutu littafinsa mai suna a sunna sai abu dawud as-sakhtiyani wanda ya rasu a shekarar 274 bakwai shi ma rutu littafinsa mai suna a sunna sai imamu darimi wanda muka sani sahibu sunan sahibu kitabis sunan shi ma rutu shi ma wanda ya rasu a shekara 280 daidai ya rutu littafi mai suna a sunan ko kuma ar-raddu alal jahmiyya sai kuma abdullahi bin ahmad bin hanbal wanda ya rasu a shekara 290 daidai shi ma rutu littafi mai suna sunna sai abubakar almarwazi wanda ya rasu a shekara 292 shi ma rutu littafi mai suna a sunna wannan karni na uku kenan a karni na hudu kuma aka samu malamai daban-daban kamar su ibn manda al-abdi wanda ya rutu littafi wanda ya rasu a shekara 301 uku yana littafi a tauhid wanda ina jin malam muhammad awul albani yana yawan ambata littafin kuma ya karanta da shi sai littafin sai kuma abul abbas ahmad bin umar al-baghdadi wanda ya a shekara ta ɗari uku da shida shi ma ya rubuta littafin mai suna sunna sai al-khallal wanda ya a shekara ta ɗari uku da sha ɗaya shi ma ya rubuta littafin mai suna sunna sai ibn khuzaima wanda kuka sani wanda ya rasu a shekara ɗari uku da sha ɗaya shi ma wanda yana da littafi mai suna at-tauhid Wan littafin na da matukar muhimmanci wanda ya karanta littafin tauhidi na muhammadu bin abdul wahab a bangaren ibada to ya kamata kuma ya karanta littafin ibn huzaima kitabut tauhid shi kuma a bangaren al-asma was sifat sai muhammad bin ahmad bin ibrahim al-assal al-asbahani wanda ya rasa a shekara 349 shi ma rutu littafin mai suna a sunna sai imamu tabarani shi ma wanda kuka sani ya rubuta littafin sa mai suna a sunna wanda shi kuma ya rasu na shekara ɗari uku da talatin da tara sai ibn hibban shi ma wanda kuka sani wanda ya rasu a shekara ɗari uku da sittin da tara shi ma rubuta littafin sa a sunna sai ibn batta shi ma rubuta littafin mai suna a sunna wanda shi kuma ya rasu ne a shekara ɗari uku da tamanin da bakwai a ƙarni na biyar ko nan ne aka samu irin su imamu laka'i mai sharhin as-sunna da kuma as-sunan da hujjaj usul ahli sunnah wal jama'a duk wannan domin dawo da mutane zuwa ga abinda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya basu akai sai abu umar ahmad bin muhammad al-andalusi wanda ya littafin sa mai suna usulu diyanat shi ma ya rasu na a shekarar da. 29 sai alharawi wanda ya rasu a shekara 434 shi ma rutu littafin sa sunna sai albayhaqi da kuka sani wanda ya rasu a shekara 458 ya rutu littafin sa mai suna al wasifat sai kuma abu umar yusuf bin abdullah annumari al-qurtubi wanda ya rasu a shekara 463 to wa'annan su ne kaɗan daga cikin littattafai da aka rubuta tun daga ƙarshen ƙarni na biyu har zuwa ƙarni na biyar duk ko ina littattafai gaba ɗai aikin da suka yi shi ne abin da muka faɗa a baya ƙoƙarin dawo da mutane zuwa ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya a kai shi a nisanci bidiyoyi a cikin addini a tsaya tsayin daka a yi addini daidai da yadda annabi da sabai suka yi wanda wannan shi muka ce shi ke da ma'anar asalafiya to wani littattafan duk an wallafa su don haka bayan kuma irin abin da malamai suka yi daga baya na ruce-ruce daban-daban irin abin da ibn taimiyya da almajirinsa da su irin ibn kathir da imam zahabi da sauransu sun rute littattafai daban-daban duk don ba da wannan kariya da kuma dawo da al'umma zuwa ga asalin addinin da annabi sallallahu alaihi ya basu a kai to sai gabar da ita ce asalin wannan maganganu namu gaba ɗai shine tafarkin da'awar salafiya ɓangaren da'awa da ilimi wa'anne hanyoyi ne da'awar salafiya take bi ko masu da'awar salafiya suke bi wajen neman ilimi da kuma kira zuwa ga Allah wannan yana da matukar muhimmanci kuma an bar mutane da dama baya a wannan zamani sun kaucewa sun karkacewa ta barke magabata wajen neman ilimi da kuma kira zuwa ga Allah wannan shi yasa suka daɗe ba su kai labari ba yanzu ɗauki da'awar 'yan uwa brothers da'awar hassan albanna sama da shekara 60 yau da fara da'awar amma har yau da'awar ba ta da malamai har yau da'awar ba ta da gogaggun ɗaliban ilimi har yau da'awar da ma'abuta da'awar ba su da masadir ilmiya littattafai na ilimi samammu masu fitar da ɗalibin ilimi da ilimi in mai kwari mai kwaliti yau ko samar shekara 60 da fara da'awat amma saboda kauce tafarkin magabata ba su kai labari ba har yau abinda kawai ake yi shine hamas kuwace-kuwace zanga-zanga a ture ba mu yadda ba ba mu amince ba kone-kone kunar bakin wake waye-waye shi kawai suke yi suna ta magana dagutu-dagutu azzalumai azzalumai wa man lam yahkum ma anzala Allah fa ulaika humul kafirun alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad kafaru wa qad umiru an yakfuru bih afa hukumar jahiliyyati ya bugun da ire-iren waɗannan ayoyin sannan suka kafirtar da gwamnatota suka kafirtar da mabiya gwamnatota sannan kuma suka zo suka ce mutane kowa ya taho na ta'awan fi mattafaqna alai wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi suka ce wai musulmi su manta da bambanci da ke tsakaninsu da wanda ke cewa Allah na sama ya dace kan al'arshinsa da mai cewa Allah na ko ina duk uwansu dai su dai duk a zo a haɗu sannan da wanda ke bin manzan Allah sau da kafa da wanda ya bar manzan Allah sallallahu alaihi ya zo ya bi ɗariƙun sufaye wanda suka ce sun karɓa daga hannun manzan Allah sallallahu alaihi a falke ba cikin bacci ba kowa ya zo duk a zo a haɗu a tafi a kau da gwamnatota zalumai daga baya sai a zo a gyara domin matsalar tana sama to sama a canza ta sai suka daɗe har yanzu babu canji? inda ma da'awa ta fara a misira har yanzu ba mu taɓa a tarihi ba ci an aiwatar shari'ar musulunci tun lokacin da hassan albanna ya fara da'awar har yau hasali ma sai daga ji an ce an yi zaɓe daga baya bayan nan an samu 'yan majalisa ta 'yan majalisar 'yan uwa brazos me suka yi a cikin majalisa wani canji suka kawo sannan ka dawo nan gida da'awar ta 'yan uwa brazos me ta haifar a najeriya mai ta kawo ta fitar da malamai ta fitar da ɗaliban ilimi gogaggu ta samar da masadir ilmiya rubuce-rubuce na ilimi da mutum zai zo ya ɗauka ya karanta ilimi ya ji ilimi a cikinsu babu me ya haifar da wannan fandarewa ta farkin salaf bangaren neman ilimi da kuma aiwatar da ilimi wannan ma shi ya sa da shi a ta kai masu wannan da'awar su suka yi maraba da ita suka karbe ta hannu biyu suka ba ta nono suka yi goyonta suka dinga mata tawai suka ɗauke ta suka rene ta hata kai ta kai a yau sai ku ya faru a najeriya haka yake faruwa ko ya faru a kasashen duniya gaba daya shi a ta kai gwamnatin kwamaini ta yi amfani da jekadunta a duniya don ya hada shi an ci to wani suka karbi shi an cin masu da'awar barazanci ne da'awar ikhwan su ne suka karbi wannan sannan zo ka kalli jama'atu tablik masu kwana masallaci Wani suka taso suke tasowa daga pakistan suke yawo da sunan da'awa amma da'awar ta sha bamban da'awar annaba da manzanni ba a magana kan tauhidi domin sun ce a tauhidi ya farrik wai magana kan tauhidin raba kan musulmi kamar ma da yan uwa baraza suke ganin haka sannan magana kan sunna shi ma ya farrik don kace sunna to suka ce bid'a in kace ahlus sunna suka ce yan bid'a to za ka raba kan mutane to su ma jama'atul tabligh suka tafi akan wannan don haka ba sa magana kan tauhidi wanda shine asalin abin da ya sa Allah ya halice mutane ba su magana kan shi ba sa magana kan shirka da haɗarinta wanda shine babban abin da Allah ya fara magana kan shi a cikin alkur'ani kur'ani gaba ɗaya ka ɗauko shi tun daga fatiha ka fara karatu ka fara karatu tiriyan tiriyan ba za ka ci karo da hani ba ko in ka ci karo da hani na farko la ta fa'alu in ka ci karo da shi a cikin qur'ani za ga magana kan shirka Allah ya nuna hadarin shirka da illa shirka kuma annabawa sun yi fama akan fada da shirka to duk masu wannan da'awar sun ce ba a magana kan tauhidi ba a magana kan shirka domin suna raba kai in karanta kuɗa za ka samu Allah cewa fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamu wannan shine hani na farko a cikin Qur'ani kuma sai ya zo da hani kan shirka sannan kuma umarni na farko cikin qur'ani tauhidi ne ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqu to wannan muhimmancin tauhidi ke da shi kasancewa shine farkon umarni a cikin alqur'ani wannan haɗari da shirka yake take da shi wanda yasa ta zama ita ce farkon abin da Allah ya yi hani a kanta to wannan sai yasa sai suka ba wannan abu baya ba sa magana kan shi don haka har yanzu ba su je koina ina ba abinda kai za a gan taron mutane amma yawan tsintsiya ne babu shara to don haka wajibi ne musan manhaji musan tafarkin salaf a wajen neman ilimi da kuma da'awa domin da wannan ne za a ɗori a tabbata har a cimma nasara kamar yadda annaba da manzanni suka fara da wannan suka ɗore suka cimma nasara da haka wannan gaba tana da matukar mahimmanci mu fahimce ta cewa tafarkin salaf ɗin nan a bangaren ilimi da da'awa dole ne kuma tafarki ne wanda ya ginu kan abubuwa guda biyu a tasfiyatu wa tarbiyya au tahliyatu wa tahliya wa'annan abubuwa guda biyu su ne tafarkin salaf ya kunsa ta bangaren ilimi da da'awa ilimi da aiki da da'awa wanda su ne cewar Allah wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq وتواصوا بالصبر ya kunsa wanda kuma wannan shine tabarkin annabawa kuma shine tabarkin annabin karshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ita wannan da'awar akan wannan manhaji wannan ilimi akan wannan manhaji shi ke dorewa shi kuma ke da thamarat shi ke bada amfani ma'abutansa kuma suke cin nasara su Allah ke taimako su ke shugabanci su ke yada ilimin littafin Allah da sunar manzan Allah daga tun da har yau masu ba da ilimi tatacce su fitar da malamai su ne wanda suke kan wannan tafarki amma duk wata da'awa hayaniya ce kawai kamar abin da laraba suke cewa sahabatu saifin amma kalilin tankashe hadarin kaka ne baya ruwa duk wata da'awa da bata kan wannan manhaji to hadarin kaka ne wanda ya ruwa amma wannan tafarki shi ke haduwa ya ba da ruwa ruwan su jika ƙasa ta ba da ta ba amfani in ba wannan ba ba wata da'awa da haka kun san dalilin da ya ta zama haka domin zaɓi ne na ubangiji allah ne ya tsara tsarin abinda ko allah ya tsara shine daidai wanda wani ya tsara ta hanyar tunani kuma tunanin nashi takaitacce da gagge ne daga tafarkin salaf a bangaren ilimi da aiki da da'awa tsari ne wanda allah ne ya bayar da shi in ka dubi bangaren ilimi farko abin da Allah ya fara cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya fara magana ne da shi da ilimi da umarnin shi da ilimi iqra bismi rabbika alladhi khalaq shine mataki na farko aka nuna manzo Allah sallallahu alaihi matakin farko shine karatu ta hanyar iya karanta gundarin baki kuma wannan tafarki yana cikin ayoyi daban-daban na alkur'ani mai girma za ka same ta a cikin sosul bakara ka same ta a ala imran ka same ta a wurare daban-daban har ka diri a cikin sautul juma'a wanda ayoyi ne masu kama da juna tun daga inda Allah ya ce a cikin sautul bakara wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم har zuwa cewar Allah laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim har kadiri cikin suratul jumu'a huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin to wannan ayoyi ɗaya a cikin sutur bakara ɗaya a ali imran ɗaya a juma'a suna haddade maka manhajin neman ilimi wanda salaf suke kan shi cewa neman ilimi mataki mataki ne kamar haka huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi to wannan shine mataki na farko a wajen neman ilimi tilawa koyan tilawa za ga Allah ya magana tilawa wurare da yawa cikin kur'ani domin a nuna maka koyan tilawar alƙur'ani iya karanta alƙur'ani shine matakin farko je neman ilimi mataki na biyu wa yu'allimuhumul kitaba yu'allimuhumul kitaba sai ta'limul kitab sanin alkitab sanin ma'anarsa wanda Allah ke ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu kaga jam'ahu tilawa kenan qur'ana tilawa kenan thumma inna alaina bayana ko kuma jam'ahu hada masa a cikin sa a zuciyarsa wa qur'ana karanta masa ya iya tilawar sannan thumma inna alaina bayana shine ma'anar shine ma'anar ayoyi wa yu'allimuhum alkitaba shine ma'ana wa yu'allimuhum alkitaba ina san da su littafi to ne shine mataki na biyu a wajen neman ilimi sanin littafi sanin ma'ana sanin fassara sanin manufar Allah a cikin alkur'ani mai girma sannan wal hikimata san da su hikima duk inda Allah ya gwama kitab da hikima to hikimar sunna yake nufi to sanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to ina su ne tushe to daga nan bayan an iya karatu an iya fassara an san sunna sai tarbiyya sai ce wayo zakihim kaga a lokaci dai za ka iya fitar da a tasfiyatu a cikin wa'ancan ayoyin cewa هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة أتكلم وإن ذاك يبتدي التسبيح سننشي وصا ويزكيهم ذاك يبتدي التربية domin idan ilimi ya samu akida ta inganta aiki ya samu to sai a samu tazkiya ayyukan da ake yi sanadiyar samun ilimi su ne tarbiyya za a tarbiyyanci mutum kan ibada a koya maka cewa da zaka yi gadi zaka yi wannan sai ya haifa maka tsarkaka to nan ne fa aka kwari yan bidi'a shi dan bidi'a bai samun wannan tsarkakar kusan dalili bai yi aikin da annabi ya ba aikin ko da